assalamu alaikum sunana anas muktar wanda aka fi sani da magina ɗan takarar kansala a ƙaramar hukumar katsina a arewa b ward na fito wannan takara ne domin kawo wasu sauye-sauye da ba da irin gudunmuwar da nake ga zan iya ba da ta kawo ci gaba a wannan yanki namu na arewa bi ala hakika dukkanin wanda ya sani yankin muna ɗaya daga cikin yankin da aka mance da shi aka bari a baya dalilin haka na ƙara samun ƙwarin gwiwa domin fitowa magamin ceto wannan yanki namu daga halin da yake ciki dukkanin wanda ya sani ya san na samu horo ne daga wajen jajirtacce mai gida na alhaji Audu mala wanda dukkanin wanda ke karamar hukumar katsina musamman ma arewa ya san irin rawar da yake takawa ta ciyar da al'umma gaba da kuma irin taimako da jajircewa da yake akan mutane hakan ne ya ƙara mana ƙwarin gwiwa in fito ya ƙara mana kaimi in fito in yi wannan takara domin kawo wasu sauye-sauye da nake ganin zan iya kawo a wannan yanki a dalilin haka nake roƙo ga al'ummar ƙaramar hukumar katsina musamman na arewa bi da su fito kwansu da kwalkwata su domin su zaɓe ni ni alas magina ƙarƙashin jam'iyyar pdp mai alamar lema don haka nake ƙara neman goyon baya ga dukkanin wani mai 'yancin kaɗa ƙuri'a a wannan yanki namu da mai ruwa da tsaki a ko'ina yake a faɗin wannan yanki namu a kan ya taimake mu a kan wannan ƙuduri namu na zama kujerar kansila a arewa bi haka ne nake ƙara neman goyon bayan unguwannin da ke ƙarƙashin wannan tamu ta arewa bi musamman galadinci a galadinci b tambara bakin kasuwa a bakin kasuwa b gobarau sabuwar kofa farin yaro a farin yaro b tidin yan bayan masallacin idi dutsen safa locus a dutsen safa locus b filin sokowa gidan taki lambobi a lambobi b ka toge rijiyar hanza da duk al'ummar da suka shafi wannan yanki namu yana neman goyon bayansu assalamu alaikum na gode kwarai